والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من شغويني نابقي تتوانا وتا من البركة na hijira 1446 wanda ya daidai da shi ma dai bakwai ga watan uku dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci mai albarka wanda aka fi sani da ashek abubakar gumi da ke mariri muna karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratun safat za mu tashi aya ta ɗari da nawa ne da sha hudu na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما نعم فأبصرناهم فكانوا هم الغافلين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون hakika don wala kada ana amfani da ita wajen wato ta'akidi kuma musamman takan zo ga fi'ili ma bi laqad qad qad sami Allahu kaliban takan shiga fi'ili ma bi littake idan ta shiga fi'ili mudari kuma ba tafiya fiye ba sai ta zama yiwar abu na fata mun gane amma ta shiga fi'ile ma dai tabbatarwa ne da takidi qad jaa qad yaji'u qad yaji'u zai iya zuwa qad yasma zai iya ji amma qad sami'a tabbas ya ji amma ta shiga mudari'i to ba tabbas bane laqad mananna wa laqad mananna daga minna <clears throat> minna ita ce baiwa da kyauta kamar yadda ake amfani da hiba hibatun kyauta baiwa minna shi ma baiwa daga cikin suna Allah akwai almannanu alwahabu mai baiwa mai kyauta to wannan baiwar ga annabta ga ilimi ga ɗaukaka ga kusanci ga Allah ta baraka wa ta'ala ba lallai ta zama baiwa ta abin duniya ba so da aka falalar Allah tana da yawa Allah ya yi wa Musa da Haruna baiwa wala kadin na ala Musa wa Harun hakika mun yi baiwa wa Musa da Haruna Musa da Harun malamai sun cewa da ƙani ne uwa ɗaya uba ɗaya ɗan uwansa ne shi sasan da yake addu'a da ya ce ƙala rabbi shirah sadari wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli haruna akhi usdud bihi azri wa ashrikhu fi amri haruna akhi haruna dan uwana to da ka an ce dan uwansa ne uwa ɗaya uba ɗaya